أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ta ta ka a cikin shaki? kila ko wata zumunta tsakanin ko abota ko kuma ɗan uwantaka da Na haka take kokarin ka kare shi a kan ɓarna ko ka kare shi a kan barnan da shi. ko kuma akwai wani alkawari na za a ba ka kaza haka take kare mai laifi kana bai laifi ba Ya tambaya kamar yi yujadilun laha yau mai qiyam a cikin ɓangaren rayuwa mutuwa ta kuma za a yi misali dan an dubi tsarawo an ce sunan shi waliyi an nemi lalatacce a duniya jama'a sun ce shi ne mutumin kirki an nemi azzalumi an ce shi ne adali wannan rayuwar duniya ne muke wannan rashin adalci idan Allah ya kama irin masu laifin nan zai nufa azaba ya turmuta su gidan nisa, wani ne zai zo da yi jayayya da Allah domin ne zai ba su kariya a gaban Allah. A shi ke nan an gina da ku shiga ba, baya ba rai, wannan abu da aka yi an kama ma wanda aka yi masu gina. Sannan wanda ya hakan, shi ma ya jefa kansa cikin bala'i. Tunda ba za ka iya kama mai laifi ba a gaban Allah. don da za ka kare shi a duniya bari a yi masa hukumar da ta dace da shi ko Allah ya yafe masa a tsakani a dalilin an masa haƙƙi. Amma ya kulu alaihim wasila kowaye ire-iren masu laifin da suke karewa a duniya za ku wakilci su a lahira su zama ta lauya. babu wani mai taimako babu wani mai nasara babu wanda zai samu yadda yake so sai da ya kwanta samu Allah da takawa ya tafi da imani idan ko abin haka ne yana daga cikin wauta ka san kayi ne sannan ka rinka kama kafa da wasu ne su ba ka kariya bayan za ka mutu alƙali hukuncin sa za ya canza hukuncin Allah shi ma da zai rashin adalci ya ɗauki haƙƙin wani ya ba wani wuta za shi kuma wannan abu da aka ba ki kika ci ba fa ya zama halal bane a gare ki haramin kike ce za ki fito da shi ne zai kiyama a yi miki hisabi a inda za ki gwamnati da ba ومن يعمل أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله رحيما To, ga ka'ida wanda Allah ya sa na adalci, kamar ya amaltu a yadda ya yi mugun aiki, ya yi karkata zurbai, ya aikata wani abu wanda ya taɓa daidai ba, ya cutar da ɗan shi, domin mafi yawan zunubi za ka ga yana da alaƙa bayan ka kai shi wani sassafa Allah. kuma za ka ga yana da alaƙa da cutar da wani yanzu wanda ya je sata ai ya saba ma Allah kuma ya cutar da mai wanda ya je zina ai ya saba ma Allah kuma ya cutar da hatta iyayen wanda ya zina da ita ma ta cutar da shi. da zunubi in ka duba a hankali sai ka ga bayan kasancewarsa laifi ne Allah to kuma akwai wani abu wanda yake mummuna da kake aikata ma ka cutar da ɗan uwanka ko da kai kuma kana ganin kai ne ai yanci ka ne ka yi ha je suka yi ta lallashin yaro ne lalata da ke ake yake cutar da iyayen shi bayan yin cutar da shi ko sake a don ana samun haka wallahi ka ga mace ta ta samu wani yaro matashi ita lallabin shi tana ba shi ɗan kuɗi tana ɗan ba shi ɗan wani abin haka da yaro ya zo yau karfin ba shi cizon kaza hmm? da rashin ba shi yebon mai sanyi ya ta hankali ya kwanta suna masa rangana yaro ya san isa kima awon shi ya tashi cikin kama cikin yeba a gado wallahi akwai wani yaro matashi saurayi da ya zo hula a jin sai ka ce wasan kwaikwayo kamar wasan kwaikwayo yaron nan ya kasa kama kan shi ya zama matashi ya matsa a yi mata aure ba bayan ya ce ko da kanka ne baka san ba ba ka da sunya kamar shi za ka yi in aka yi masa aure ya za ka yi da matar hadisi ya san yadda zai yi da ita kai ne inna lillahi sai ce malam wallahi ba ni da sukuni ina kyautata zaton matar da muka zauna da ita babana na gari Ba ma'aikaci ne ana yawan karantuwa ce daga waje kaza zuwa waje gidan da suka zauna gidan haya ne ba zan faɗi garin ba ka a tsane yaran ya ce wallahi babanmu ya tafi aiki mijinta ya tafi aiki ɗaki ta ke jira da abin da take zani na daɗi sai ta zo ne a kanta haka muka yi kai da ita An muka zartar ne ya ce wa ba'a malam kina jin wannan shi ya ja min halin da nake ciki muguwa ta kashe masa yau sun bai balaga ba ta koya masa sana yanzu ya girma ya kasa haƙuri saboda haka mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah akwai da yawa masu irin waɗannan ɗabi'u ɗan matashi ya taso daga daga ta wani sabon balala ta kama shi ke ta bashi daɗi tana shiga da shi ɗaki yana biyan masa bukata inda kin ɓata kan mutane kin cutar da shi a rayuwa wallahi kin cutar da shi ai kamar yadda ake da yara fyaɗe haka ake da yara maza fyaɗe don nasu su ya bayyana ne saboda su ba a fata su a ce ga shi nan an bar su cikin wani yanayi shi ne kawai ba wani abu ba amma masu yi nan suna yi kaga dan mutane ya taso dan gaba gaba gini dan sha'awa ita lashe ita tana jawo shafi muguwa da'ira karuwan gida akwai taruwai a gida wanda suka yi kaurin suna ne suke fita wajen suka wasu kama taki amma tana gidan miji da take kasuwanci Allah ka shirye ne Allah ka raba mu da mugun ji da mugun gani haka wanda duk ya aikata karna ya cuci kansa ya cutar da wani ya saba ma Allah fa inna ma yaktubuhu ala nafsi lalle aw aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa bayan yi ɓallon kuma ya doge ya ki dainawa kun san ɓanna cikin da ciwon wallahi musamman abin da na faɗi yanzu na zinace zinace maganin shi kakka soma cewa jaure yadda kike jin kina son wani da sha'awa wallahi ki daure kake so ina somawa in ba wani iko na ubangiji ba to rayuwarki ta yi damage domin kullum za ki ga wanda kike so haka da biya mazinata suke me yasa za ki ga mutum in ya so da wannan sana'a wani fa mata hudu yake da shi kuma wallahi duk matan nan ba wace za a ganta a nuna kuma da kwanciyarsu da komai amma shi har wata karuwa da ya gani na waje yake kuma ko da ba ta kusa da kafarsu ba sai ka ga ya je ana walakanta shi akan wata mulkatakiya tana wulakanta shi yana jin ka sai ka ce kare da ni gida ya kyale shi suna hamma ku daina ku daina ku daina ba abu mai daɗin kamun kai wani ya Allah ka tsare mana mutuncin mu da baya sai sa wani in noma zan iya dainawa ai ta mamaki ai ta mamaki amma ina idan ya zama rashin jaraba Allah ya kiyaye ni ya zalunci kansa yanzu aya kuma ya tafsir Allah bayan ya yi wannan nadama ta zo ya duba tabbatan tura ya ga istighfari yana neman Allah ya yafe masa daga zunubansa ba a irin wannan lokaci ya ji Allah da tsohon hakima sai sami ubangiji Allah mai yawan kafara mai yawan yafiya kun ji ko in laifin da aka yi in ma da kin yi ba daidai ba to yanzu ki tuba ki ta istighfari ki ta aikata alkhairi Allah zai yafe ni wata ta sami ne ta ce malam ka ji ka ji na kalawar ki amma na yi lalata da wani tsautsayi yake haka ake tsautsayi suka ce wata doluwa don wata mahaukaciya sai an daidai son zuciya to yaya zai yi da haƙƙin Allah da haƙƙin Musulma ya haƙƙin Allah ki yi da dama ki duk da hawaye ki gummace da Allah ya aishe rayuwar ki kafin ki ga wannan yini da kika yi ɓanna Allah ya san cikin tuba tuba na gaskiya ne ki gyara ayyukan ki nan abin da ya rage a rayuwar su take sake tunanin aikata wani abu mai kama da wannan sa'annan ki zama saliha mai bautan Allah azumi da sallah da kyauta da sadaka ki kyautata mamijin ki iya kyautatawa ki ta abin da kike mashi na alkhairi bayan ki ya samu natsuwa sai mutum ya kirki ne wata rana ki ce ko mai gida duk yadda muka kai da abin da za mu iya kuskure da ake yi an aljanna ne in sha Allah saboda kin kyautu ta samu ki ke ba a da shekaru da watanni ai yana kiran ki yan aljanna sai to tare da haka dai bawa kai haka kuskure annabi ya ce kullu bari adamu khata'u kila na taɓa maka kuskure ko ina maka wani kuskure ina fatan duk wani kuskuren da ne maka a rayuwar da kai in Allah ya yi eh, ya san mutuwa kila an jima amma in mutu in kika ka masu wannan ba zai taɓa tunanin in mutu wani abu ba to wallahi duk wani abin da kika yi ne da wanda na sani da wanda ban sani ba amma na ya ce ne idan ya ce hikima ce haka ake amma in kika kuskura wai saboda imani ya rasa shi ko ba gaskiya ne ba saboda imani ya rasa shi kina son ki sauke nauyi da gida wallahi ke kan ya san da shi ne ya ce na sadu da wani ayyaman nan kuwa za ke mafi za ki sadu da gidan wallahi in ba wani ikon Allah ba nan sai kin sadu da gidan kuma ma in kin sadu da gidan na kula ni lafiya shi da kaje ki rika baki ya bar miki da duka ko ba haka bane ya Allah ka raba mu da mugun ji da ومن يختم إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. يا جماعة مين مغفقين؟ أجانا أتوكل a daina son zuciya a daina ranna kuma ni a fahimta ta wanda duk zai dube ne ya ce bawan Allah da kashi suna bayan gidansa ta masu yanzu domin wanda bai kauna na in ya gani jirgin da da dariya ne ya ce bayan ma ta biye ke yaro. amma wanda zai ce gyara wallahi da cikakken mutum ba ka da kamar wanda zai gani ya sauke kai cikakken musulmi da Allah ya ce wa wani suna wanda duk ya aikata zunubi ya yi abin da Allah ya hana inna ma ya fi zuwa alamai ai ba wani yi ba yana jawo mutum bala'i ne ana ki daina kina ah, wani sai da wasu tunanni kawai alamomi kina ja ma kanki zunubi ne kina ja ma kanki azaba ne kina kiran ma kanki fitina ne kina jefa kanki cikin bala'i dan dai yau ko a duniya wala kankin mai zunubi ya zo a kanki zai tsaya ko a duniya wala kankin ya zo da tozarcin wallahi a kanki zai tsaya idan cututtukan zamani ne ya zo malama a kan zai tsaya a kan zai tsaya ko akwai wanda zai hau yau idan mutuwan shi ya zo Allah zai lallasa ki maganinki tun lokacin an sarai a aiko da wannan zi'ati zarfa su garka garkame ki da rinka bugun fuskanki da bayan ki fito mana da ran jajira yau in an shiga kabari a zaɓar nan na kabari ba wani za a yi ba ba kusa da kai aikata za a yi tsananin hisabi in an tafi kiyama ita za a yi takarda da hannun hagu na sakamako ita za a ba sun bukatar a jahannama hannun a yi ba gari ya baya ya ce a القرآن يكلمون أحسنتم أحسنتم لأنفسكم a أسأتم أنا wanda duk da kyautata imani da aiki wanda ba ta yi imani mai son ba ta muna na aiki ta cuci karkar me ya namu da faɗi muna fatan mu ma Allah ya ba mu ikon aiki da gaskiyar da muke faɗi kuma masu yi Allah ya ba ku ikon aiki da shi inda muka yi shi ne kuma Allah ta yafe mu naka alƙur'ani yake fa innahu yaktibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima kuma lallai Allah ya kasance masani ne halittarsa da bayan da duk inda kuma mai hikima ne wajen abin da ya aikata muna fatan Allah ta ba mu ikon waɗannan dokoki da aka rubuta akwai hikima kamar da muka ce shi mai zunubi bayan yi ma Allah laifi kuma yana cutar da yanzu yanzu ku duba ka gani ko masu kuɗi ne suka hana kanka ba sun yi haram ba Allah zai tona su ko kuma sun cutar da bayan Allah na ɗaya haƙƙin talakawa ba su ba da ba ga talaka ya kwana da yunwa na biyu idan masu kuɗi suka ji ba da zakka to sakamakon haka aka yi fari in an yi fari ta fi ƙarancin abinci zai a wasu an cutar da jama'a walan yadda zai ka zakata amwalihim illa muli'ul khatima min as-sama walau lam zakati lam hadisi yace masu hali in suka hana zakka za a sai da ruwan sama in ba bin dabbobi irin su kare da jaki ba da an daina ruwa kun ga ashe ba kansu kawai suka cutar ba sun cutar da mu talakawa ga wata can an ce yi na zina ta ce jikinka ne konawa ina da yanci da kowace gaba a ajiya Allah ya baki ajiya Allah ya baki amana ce ki kiyaye ajiyar Allah idan kika yi amfani da ajiyar Allah ba sai da Allah ya ce ba billahi da sun hada kai da Allah ya sani ba ki da misali nake son na bada ga mazinata masu kan mutane Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ɗaya al'umma ba su yawaita zina ba har su bayyanar da shi a bayyane ba kunya ba tsoron wani kamar yadda yake yankuwa yanzu annabi ya ce illa ka sha min kumin amalatu nabi lam yakun fi akhlaqi sai ta ga cututtuka in in ya yazo a cikin wannan al'umma cututtukan da da gaba ɗaya ba a san su ba kaga an cutar da jama'a sakamakon zinace-zinace da 'ya'yan titi suke yi da wasu matan auren suke yi da wasu zawarawan suke yi sun yi su kama a ce budurwa mai daraja ta ɗaya ta je tana kwance rani a titi Mata aure wanda Allah ya rufa miki asiri kina da mai ki, a daki duka naki ne a cikin je kina wasan kalluka billahi da girma ya faɗi inda da girma kai to an yi girman banza wani ko kawai cikin mai ruwa uku Allah ya kare ni bola matakarin annoba shadda wa zai shiga ya ɗebo tuta Allah ya kare ni duk ita ne dangalin ya duk sunan da wani mai hikima ya ce karuwa ta ake matsayi wanda ko karuwa ta ake matsayi saurara ki ta zagi yanzu ko ba ko ana yabanta sai dai a zage ta da muminai da sahihai da fasikai da fajirai wani ma sai ya gama lalata da ita ce yan iska a shi ma duk abin ma ya ma lalace wallahi ina gaya miki ya walakan taki ya soza taki ya ce wallahi ba zai biya ba ki kai ki tsara mana sai dai ka ji Allah ya isa ba ya isa mai miki azaba Ta ji abin da za a hanci kayanka an yi tsada an komai a ce ba za a biya ba ba ka da iko ka daga murya daga murya mana a ce me kika sai da mashi kin kasau ko ko kin sai da mashi da awarani kaban kuɗi na ce mai na shi kuɗin faɗa su ji sai Allah ya isa Allah sai ya wata mun haƙƙi na ita ba ta koki lamai kuma sun da ji da ingila ba ta nan kusa ba ta ji karuwa karuwa karuwa in mai zina ita ce karuwa ko bujirwa ko bazawa ko matan aure wani ke ubayi ko akwai ne zan mai sabuwar ai ba ta so a dangi babu mai sanyi kwafai bakar aniya ya zoro to mu tsaya nan mai talatin eh, mun taɓa da yanzu. ashe hatta ma masu nazarin hausa sun allah wajen da kankanar biya bola sha sha sha da ba san ciwon kansa ba kawai su sun mai ƙato haka idan wani irin cuta yake ɗauke da shi ba wai kawai Allah ya a hmm. wani za ki gani gan shi tas jikin shi mulmul amma guba ne ke tare da shi shan guban za ne Ka sha guba ta maki ka sha guba ta maki Allah kiyaye mu Allah ka raba mu da guba hmm. ina da zuma a gida kin zo kin sha guba wanda ya sha zuma ba can da baki zai ba a ƙara kai so a yi girman kwabo sai da zama ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يقم به ثم يقم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة wanda duk ya aikata wani laifi bisa kuskure domin shi dan adam makaho wallahi wani lokaci za ka yi wani abin ba kuma san kayi ba kuma Allah baya so dan haka annabi ya ce duka bani adam mai kuskure sawaran kuskuren nan magana ta yi wanda yake ba daidai ba ko wani abu ka aikata ba daidai ba ko wani yanayi ka kasance wanda bai kamata ka kasance a wannan yanayi ba da duk wanda ya wannan au isman ko da gangar waje ya yi ma ya fada musulmi ya aikata kawai dande yana da baki ko yana da fawa na mulki ko yana da kuɗi na siya sun bayan bihi bari'a sai ya dauki laifin ya sa akan wanda bai ji ba bai gani ba bai ji bai gani ba kamar matar nan da ta nemi yaudari mai ibadan nan domin ta kunya ta shi mata ciki a ce malam ma ya yi abin azan ko almajiri ne kai to jairai na nan na kwakwalla so suke su kunyata ta da bawan allah nan bai kula ta ba ta kula makiyayi ya tura mata ciki ya jirga shi ta haifi ta ta ce bawan allah nan ne mata kada ta sai shi da mene da da bai yi ba da laifin da bai yi ba to duk wanda ya je ya tanka bakan laifi saboda mulki yana da bawa ko dukiyar siya ko ya iya magana ya yi ma wani sayayya mata mata mata da duka wani Allah wannan yana yawan mace sai ka je ka yi wani abu na siya sai ka nana mandar uwar zaman kuma ita ta kulla siya ita ce kutun kutun siya wai sai mata gadon zare ta fada ta sai kika fada ki lafiya kuma saboda gwanan cewa wajen makinci wallahi sai ka kusan ɗari bisa ɗari kowa aka yi bayani sai ya yarda na kulla makirci ya kullu to billahi lillahi ga sakamakon Allah ya ce faka dinka mala buhtana wanda bi yayi haka ya ɗauki ƙato to jirgin da zunubin tsiran ƙarya da ƙazafin da ya yi masa wa isman kuma zunubi ne wanda yake ga kamuni mubinan bayyananne Na haka kada kiyayyar kishi da zafin kishi ya sa kinana mazar wasu sharri na masa sharri billahi allazi ba za ki iya zuwa azabar bagobe ba sai aka yi aka yi duk ina mamakin domin zan ma yanzu guda nawa ne masu kirki da yawa munafukai ne ma ya zo ya gaya musu magana kirki a gaban gobe yana fita ya je ya gaya da karfi ya ce wancan doriyar mai ita wajen da zai kana wani yanzu ya yi ko ba ma yi ne kawai ki wahalar da kanki kina cutan kanki kina zalunta yan wani a kan ƙasa ki so Allah ki so so Allah ba za ki cutar da yan wani ba ba za ki zalunce ta ba kuma ba za ki nuna nama wanda kike zaune da shi ba Ki ci riba amma kawai wajen ki samu fada kina ƙoƙari ki ci sauran yan wanki. sai a sa shi a gaban goshi sosai ne don ƙato ya sa shi a gaban goshi zai hana shi shiga wuta ne zai sa shi tsibirin azabar Allah ne zai tara maki rayuwa ne sai kin gama kulla ma cikin da kina ganin kin nasara sai Allah ya yi rayuwar ki da iya ba a duniya ki je ki ci azaban a lahira ai a tara 'yan mata ina ce ‘yan mata ba ina nufin kuɗin ruwa ba duk mace nake nufi a tara ‘yan mata ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم كانت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. أما الآية التي ولولا فضل الله عليك ba din Allah da yi maka da ya manzon da sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatuhu da rahamansa da ya shifta maka da an masa'ifatun minhum ayyubin min aiko wasu daga ɗin al'umma munafikai sun yi kurin sai sun raba ka da hanyar Allah ta yi sulki ba da abin da Allah ya kura abin da nake gaya muku duk inda kika samu mazinaciya in dai ta shahara to take sauran mata su zama mazina ina gaya muku idan aka samu tsarauniya so take saura su zama tsarani idan aka samu magurmaciya so ke saura su zama kowane shaidani da shaidani ya kira suke zuwa da asali don duk inda mazinaciya take ba ta san mai samun kai duk inda barauniya take ba ta san mai rikon amana to haka abubuwa su shi ya sa wanda duk ya kama hanyar Allah ya tsara addinin Allah ba shi da makiyi sai mai saba ma Allah yanzu ba kun daga talibin da nake ta tawa ba dukkan talabiya ba ta so na imani wannan kalli, in na faɗi haushi take ina gaya mai don ba yadda za a yi da ni yauwa da ita ce ban ce da yau ba za a tare ni ba da gaske ne sun ne shi ya sa wanda ya tsaya a kan gaskiya za ki ga duk wanda ya kauce mu gaskiya yana biyayya da shi idan ka ce bokanki ba kyau kalmar na shiga kullum boka sai ke mafiya kuma da yana da yadda zai maka kif ka faɗi ka mutu don ka sake bari wallahi zai maka to da bakin jaki da bakan canwa ko kayan ka a kofar ɗakin mu ba zai dame mu ba muna da Allah man ya tawakkal ala Allah to me zai dame mu shi yasa na kan ce muku ke zo kina wani kyarma sun ce tana shiga malamai to shi malamin ne yake da shi da zai ba Me zai ba ka ɗan fashi ne ɗan fashi ne Allah zai ta ta dukiyanta ta za ya mai da ita mafiyaciya wata cin dakin da sai ta gama siyarwa tana kai ma Biye biye yau sai firi firi sai firi firi ko turin zani aka ba su da kai ta kai ta kai ma ko zai shan ruwa sai a nemi a masa a ɗakin duk ta kaɗan ko sun shan ruwa kuma ga shi ya ci kan mata da imani inda ɗan sauran da ya ci kan mata da mutunci ya ce zai bukata ba zai biya ba sai an yi rubutu sai malam mai za a rubuta ya ce alƙalami na da sun san ba su da kunya kina ga kaman ba ne wallahi ba su da kunya yana cewa alƙalami na ke ma kin san inda aka nufa ai waɗannan matsayatan mutanen ya ga yanzu ba kuɗi da shi kenan kiriya da jiki shi kenan kuma ki gama tas ba abin da zai ke samu wanda in ba wanda Allah ya yarda a ba shi sai masa imani in je kin yi wani Allah da shi sai masa mutunci kin zama karuwa kila ma yana da kanjamau a to yana yi da mata shi mai kanjamau ya ta dan yayyaba mai ke kuma ya tsula mai ya kuma jirgin tsula mu miki kila kina da yan uwan zama shi kuma ya fara ma musu kai laifin kina da yawa laifin kina da yawa zunubin kina da yawa sun kaka bayan Allah ya Allah ka kare ni Allah ka kiyaye ni Allah ka hana mu aikata alfasha masu yi Allah ta shirye ku da wata jama'a sun nemi su bar da kai wa ma yi dalilin illa an tasahu wallahi ba su iya bar da duk wani bawan Allah sai dai su bar da kai domin wani in ya zo sai ka ce ga bawan Allah dan ko ya iya shedanci ne masa shedan annabawa na gaya mu wata in ta zo sai ka ce ga mala'ika sai ka ɗauke ta a mala'ika don ku cikakkiyar shaitaniya ce sai shigar salihar kallon ta kawai take ta mutu ce ta a shafin hannu mata ga gudun ga gudun mata a yi dai mafi yawan lalata na duniya da mata ne mata ake haɗawa suka ke zan zigin waɗanda za a nemi gudunmuwarsu a safa ma Ki zan jakadiya ta gaskiya wanda za a yi amfani da ke a kafa addinin Allah وما illa an أنفسهم ba wani suke ƙaddawa ba ba face kawunansu domin zunubin da azabar kansu za ta dawo wa ma yi na kamin shai yi ba za su cutar da kai da komai ba ya manzan sallallahu alaihi wa sallam kuma duk mai bin banzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yadda ban suka kai da maki yadda shaidanu suka kai da shaidanci yadda jajirai suka kai da jajiranci sun suka mulmulo sai Allah ya maida a kan wa yamsuhuna wa yamsuhullah wallahu khairul makirin saboda haka kai mumini sai mumina wallahi subhanaki mai fashi ina zubar da yawu da lalala kamar sabuwar doduwa saboda daɗi Allah na tare da mai imani me zai dame zai zai ni da gida an banta alwa a kaman an yadda buhun dawa ba ne sai an jirgina shi zai motsa bacci sosai Allah mun gode masa ana gama kwaranniya aka kife tip sai ta ga ɗan ɗan ɗan ɗan ku ji tsoron Allah ku Allah tarihin banna yana da tsawo tarihin banna yana da tsawo ku daina fatar da bayin Allah da mata za su zama salihai dole maza su zama nagari to me yake hana hana maza aure ke mata inda ki sani ba ke mata wani ya rika yana son mata to zai samu arha a titi sabuwa kan sai ga auren ma a zama ne dan da duk sha'awa da ɗan ɗari biyar ɗin wani ma ba ko kwamo zai je biya bukatar shi a wajen auren to me zai sa ya aure inda ba imani yake da shi ba ga na banza wannan ko da safe a ce ban karya ba da rana a ce me za mu ci da daddare a ce ido suke fane ko wannan ko ba ruwan ki da ke fane ya ganta mulmulmul wani lokaci yana zaune a ce sai ba daɗi ba ni ɗan dubu ɗaya ne je asibiti ka ji da ɗan ɗan latsa ka a ce dubu biyar dubu goma ba ruwan shi da wannan in ma ta kama rashin lafiya in mutuwa za ta yi ba zai zai sai a jiki ba wata zai nema yana ganin ya samu arha sai kuma kina ganin kina cin banza ki san cewa ku suke hana mazan aure dan na rantse muku da Allah akwai wanda inda ba wanda zai dankali da ita wallahi abu da zai yi aure zai iya zama haka nan ba matar amma sistan da ya bukata zai samu wadda yake so irin wadda yake so zai ga kawai fata lokacin shi zai yi ya gina ɗaki a kan ne da gini ya yi tsada in haya ne nawa zai biya a shekara sai ga kawai duk ɓata lokaci ne sai sai ya sadaki sai ya lebe sai ya yi kaza ga toshi ga irin tsumabatin da kuke fitowa da shi ya yi ramadana basket yanzu ana jiran kuma na sallah ne yanzu ma a cewa to kai ba za a yi maka suya wai yau suya wai kawo kaji ta soya ne a yanzu a yanzu haka ake a kai to sallah yanzu zo ma kwana biyu ko uku na ji shiru a ji za a abin nan ko mene ne a ah, ya ake ne ya kai kayan sallah in bai kai kayan sallah ba har yanzu ai ba za a ɗaga wayan shi ba sannin ku indin ku muku hannu ne ɗan ke gaɗe biya to ya ga duk zai sai a ta kallafa mashi waɗannan abubuwa yayin da ɗari ya tunzu za ta biya ya miki bukata ya sami ɗan ginwa wata ma ba za a kai ɗari biyar din ba Yalla yau ba kuɗi ɗan ɗari biyu ne ki kame nan da ɗari biyu ni ko san ɗari biyu abinci mai kyau na ɗari biyu yanzu ba zai ishe shi ba sai dai ya kamala an san ya kamala ko irin masu da shiwon nan a bakin titi za ga wuce ya ga wannan mai kyau ne ya tsinci to ko shi cikin za'a ne a ɗan da man shanu a ƙarfi ci gaba dai a ce ke ba ki da hanyar nemo kuɗi sai halittar da Allah ya rufe shi ne jarin ki billahi lafi za ki gane kawai sai kin farko cutar da yake neman miliyan kaza sha gane subhanahu wa ta'ala yake wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma Allah ya saukar maka da wannan littafi ma'ana alqur'ani don ku karanta ku aiki da shi sannan ya ba ka hukunce hukunce shi ma domin a rayu rayuwa mai kyau وعلمك ما لم تكن Allah ya sanar da kai dokoki da hukunce-hukuncen da da baka sani ba kafin sanar da kai. Kwan haife da ilimi ne noma. ma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi alashi ma mu yi ba ne taba zuwa mu makaranta ba. Bai iya tafafi don bai iya rubutu ba amma Allah ya ba shi ilimi ne ya sanar da duniya. علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما lallai falalar da Allah ya yi maka babban falala ke marashin kama mabibici ya mai da kai annabi manzo ya aiko da da sako da aljannin duniya da mutanen duniya gaba ɗaya wanda bai bi ka ba wuta rai wa ya kai ka wa ya kai ka makka wa ya sami falala ya taka babu ba a yi ba ba za a yi ba sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Thank you.

hanyoyi na ma ta وعليكم kai ta min da muhana a tsawon mata ba bambancin komawarsa da tsawon maza kuma tsawo ba ta hagu yake komawa ba ba ta dama ba yakan soma ta tsakiyar juna. Da yawa akan ce wai ta dama kusurin. Sai ka ga ga sau layi ɗaya ya shiga biyu ya shiga yin na uku ya zo wani ya zo sai koma can biyu. A'a tsakiya zai dawo ya tsaya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce liya liya liyin kun kulli a halali yamma. masu ilimi da hankali su zama kusa da ni kusa da ni duk wanda ya fi kusa da liman to ya fi lada a jami'i sallan da ana suka yi da kakansa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na tsaya an yamini wal ajuzu min wahajina lokacin da za mu yi sallah mu uku ni namiji ga manzon Allah sallallahu alaihi ya namiji kuma ga wannan tsohuwa sai ya sa ni a dama, tsohuwan kuma sai ya ce ta tsaya a bayan inda sahun yana somawa daga dama ne sai ya ce ka soma can dama ta tsaya wannan shi ne abinda sahihan hadisai suka tabbata kuma malaman sunna abinda suka yi bayani nan daga cikin su akwai Sheikh bin Baz da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Allah ta'ala ya ji idan aka zo sai kaɗai kika tsaya ko kuma suka tsaya a bayan misali idan wata ta zo sai ta sake tsayawa a dama in wata ta zo za ta sake sai kuma ta koma abu haka za a rinka hudawa har a cika tsaro an fahimta ba a barin liman da kafada daya an gane kafada daya nan sun motsa shiryen shiryen hannun amma nan ba komai kaga an yanke musu kafada daya Allah ya sa mun dace Kamar kuwa, sallan ba wanda ake hana zuwa, da mai jego tana cikin jinin haihuwa, da mai al'ada, da matar da mijinta ya rasu, da tsohuwan da za ta iya zuwa, da matar aure da bazawara da budurwa da yarinya don ana cewa a fita da su abinda ake nema gare mu kawai ladabin fitan don mu kiyaye shi kuma mu fita nuna kabar bari ne daidai bukata a bayyane za mu yi amma ba a kan mata su ɗaga murya kamar maza in an yi sallah kuma kan ku haɗe da maza in kun za su sun za su tashi ke a haƙuri su yi ke sannan ku tashi idan sun ba ku ku tashi ba ku tashi kan kuma ku kafa jiya Don matsalar mata kenan ko ta hawi da aka zo inda maza za su tsaya wajen su wuce suna fitowa a kofar masallacin za su yi zungu a yi tafiya sala kwana biyu suke lafiya lauto ya azumi ya kaza ya kaza to sallah ta ku wani hidima kuma ake mana da kuma haka ba su haka mai ma'ana da mara ma'ana wannan ba daidai ne ba Allah ya sa na dace don haka mai kasaba za ta je Mama ta ne ba ta da lafiyar ciwon kanshi da yanayin jin da ta sami kanta haka za ta gudanar da kuma sannan ta daidai yadda da lafiyayyar da kai alwala da kanta ta miƙe ta yana cewa su tsoron Allah gwargwadon iyawarku wanda ke da ikon ya tsaya ya tsalla in ya zauna ya yi tsallar ba sai ba wanda bai da ikon zama ya yi a kance Allah zai hanta Allah ya ba da lafiya da na taɓa kamar da wani ajiyar da cewa na abin yawo amma dai sana'a ne da ɗaya mata musamman wancan maganar da na ambata in ka kama mutum goma da ya ka sami mutum sai ma da ya san shi yanzu in ta yi ma sai a ce ga wani ɗan dauki ko a ce ɗan iska wani riga ne ko ko dun kamar mutunci sai ka kiyaye a dai bar mata da kitso mu kuma in ka bar gashi ka wanke ka tsefe shi ne sunna ku kuma ku kitsa shi ne sunna in ka yi aski ba laifi ba ne duk da an fi son mata ka yi aski amma tana da bukata ka yi bata kuma an hana ta yin aski a amin amma inda laluran ciwo ya zan sai an yi askin babu laifi don haka maza ku daina kitso domin society ma za ta ce muku in iska saboda yanzu akwai nigogi masu yin kitso ko ba haka ba ne sai a ɗauke ka a wani shan yanzu in ba gashi na ku ga na yi kitso duk za ku wace duk wacewa za ku yi ce malam ya zama niza ko ba gaskiya ne ba akwai abubuwa wanda yake ko ba Allah ya haramta ba wajibi ka kiyaye su yanzu akwai shigan da yake halal ne kuma musulmi suna yi a garin nan in na yi na zo muku Allah wata gudu ba ta yi ce a sha a a sha amma a gidansu za ka ga wani yana sa irin kaya yanzu in kawo irin wannan nan jirgin fada shi bai kai ta zama shi ya ɗan ɗara zuwa ga faɗi ta zuba yara uku a faɗin gaban wandan in kawo shi in sa ft shirt hakan nan eh in sa hulan nan mai tsini wanda ake wai tana hana sallah sai in fito ta nan in fito ina majabaci ina ganin kowa sai ta kama baki wanda ke mun kawai ci ta kan zauna kafin da ce tana jin fitsari wanda da ba ta mun kawai ci wata ce subhanallahi tip ya yau ba magana wata za ta ce ko ni aka yi aljami sun same ni amma in ta fita sai ta ga mutane da wannan kayan ko kulawa ba za ta yi ba to ni ba mutum ba ne ko ba musulmi ba ne ni ba musulmi ba ne me yasa aka kyamace ni da nasa bai dace ba to idan wannan yana nuna maka akwai abin da yake ko halas ne za ka kai matsayin da yake kai za ka guje shi don ka tsara mutunci ba don komai ba don ka tsara mutuncinka ina fatan ba da lura da irin waɗannan abubuwa

da تأكلها مما يعطينا عليه فلاقي ذلك ذلك kuma wannan ya nuna ba kanka yake gan Allah ba. Domin wanda duk bai san shi da Allah. Sai da ya shiga wani yanayi lokacin ma kake nuna fiye da da yana cewa wala tansawu su. kada ku mance da arzikin da Allah ya sa kuka amfana a tsakanin Tana da lafiya Ba amfana da rayuwarka ta share maka hawayenka ta rufa maka asirinka yau ɗan lalura ta same ta ta zama gugan yasa kayan da ita ba ta da amfani Abinda da za ta ci ma ta ta kada Allah ya ba wata miji irin wannan kuma mata wasu suka yi haka yana da hali kamar ta goya shi magana mai daɗi hali mai daɗi wanka kamar baba? kullum ba zai taba fita ya dawo ya ga kayan da ke cikin ka ba ta canza ba zai taba kwanciya a shimfiɗa ya fita ya dawo ya ga wannan shimfiɗan ne ba a amma yanayi na canzawa sai duk al'amarin rayuwar ya duk wani abin da kake ka daina masa magana da daɗan da take yi babu sai habaiki sai ‘yan waƙe-waƙen ‘yan fim na walaƙanci a shi da shi ya yi kuka ya yi kuka sai san da nake da shi ba haka muke ba ta ce sai ka yi idan har ya sa ta hauka tun da ba za ka iya ba ka maji da ni mana auren dole ne akwai mata masu yin wannan amma billahi biyu wata in ba ka da shi sannan ma take ƙara ya maka ka faɗi ka tashi ka lallashe ka sai ka ji damuwan ka ya ce Ba haka ake kan mazanmu da matanmu mu kasai ba kawai soyayyen mu ta ta duniya ba inda ita my sweetheart my one my idan rayuwa ta canza kuma a ga mummunan sakamako wannan ba daidai ba ne kuma a ƙa'ida in dai ba ya sake ta ba ne ba maganar ke zaman ƴaƴanta a hadu wannan shi ne sabon zaharin hausawa zai yi zaman 'ya'yanta shi ba a yi da ita kuma bai sake ta ba sai zaman yayanka kake mugu yana da wata mata ne in ka ji namiji yana ce ma mace ki zaman ƴaƴanki, to akwai wata tare da in ba wata sai ka je na ta to haka za mu yi hakuri mu ta lallaɓawa kwana nawa ne ɗin yanzu ya san kwana nawa da yake ita kadai ne amma don girman Allah a baka yarinya da fararen sawu a gama tambe ka yanzu ta ta san zama guguma kai ma ka zama sai a hankali dungu ka ce wai ke zaman 'ya'yanta kai ke zaman 'ya'yanka mana kakkai auren ka saki sauran kai zaman ƴaƴanta kai ma ita ma ce zaman ƴaƴanta a yi ɗaya da ɗaya amma ta aura ita ka ce ke zaman ƴaƴanta ta muka tsufa kai ba tsohon ba wannan yana daga cikin muguntan ba. masu yi su daina haramun haramun ai wanda kuka taso tare kuka girma tare kuka manyan da tare in ma da akwai wanda za a fifita duk ba da a ce ba a fifa a ce a fifita ba da ai ita za ka fifita domin ita ta shaɗe muka hawaye a lokacin da ba a shafe maka ko ba haka ba ne ta rufa maka a fili a lokacin da duk duniya ba mai rufa maka A ta samu mace maciya suka zo suna share maka hawaye tare larabawa suka ce wal fadlu lil mutaqaddim hmm? wanda ya soma maka riga kana hutu sai wani ya ce ga wata kasa wata riga ce za ka ji ganin ta da daraja hmm? wanda kana tsira amma duka suna da daraja kawai ta ce to kenan ni ka zan ku da tawili da abin da aka yi dan ku fahimta sai kun mashi ba hagon fahimta to kuma mazan ba haka suke fahimta ba suna bibi ma wanda ta zo ne daga baya sila an fahimce ni ni na cewa ai wani da kake huntu kana tafiyar cinikiyar sai ce ga riga ta jikinka inda ana fifitawa shi za ka fifita fiye da wanda ya ce ga wata ka kara kila kun fahimce ni to amma mu maza sai muka ɗauki akali wanda ya so mu saka mana riga da wando muka yi ta ja bayan shekara ko biyu ko uku sai wani ya ce ga wata ka ka rika canza riga sai kuma mu ce wannan rigan ta ba. ba a yayinta mu wannan za mu yi ta sakawa a kaga ya dace na ce ya dace Allah ya ba mu ikon rike amana Allah ya ba mu ikon rike amana wannan suna mana da ma'aikatan da don Allah a yi mama na Allah ya ƙara Allah ya ya